daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da dalul FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Alhamis 18 ga watan Oktoba shekarar 2020 wato 2018 Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Ɗayan dare a nan Washington DC. To babu kuma makeri da fatan an wuni lafiya. Lafiya kalau ba mu. To ba mu kanin labaran duniya. To shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Laraba cewa yana buƙatar murya da hoto bidiyo idan akwai su da hukumar tattara bayanan sirrin Turkiyya ta kawo akan ɓacewa ɗan jaridar saudiyya nan. Wani ɗalibi mai shekaru goma sha takwas ya harbe kuma ya kashe mutane goma sha tara kane jikata sama da wasu hamsin a wata kwalejin kire-kire a Crimea. kana an fara gudanar da bincike na musabbabin mutuwar akalla mutane bakwai a cikin wata zanga-zangar bayan zaɓe a zimbabwe to kanin labaran duniya kenan a najeriya an gudanar da jana'izar hawaliman liman ma'aikaciyar kungiyar ba da agaji ta red cross da kungiyar boko haram ta halaka yanzu dai mun sallace ta kuma mun mika sakon mu dama na shugaban kasa muhammadu buhari da mataimakinsa professor simbanjo A Najeriya har ila yau shin me ke sa rikice-rikicen da ake dangantawa da kabilanci da addini ke ci gaba da aukuwa a wasu sassan kasar? Duk abin da kaga ana yi a ƙasa ya ƙici ya yawa, ni a gani na ba a hukunci ne. Inda an yi hukunci tun na farkon gani ga wani ya ishi na tsoron Allah. Muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin da ma wasu rahotanni sannan Grace Alher Abdu za ta shigo da shirin domin iyali. Amma fa duka sai Baba Yakubu Makeri ya karanto mana labaran duniya sunana Mahmud Lalo. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya laraba cewa yana buƙatar murya da hoton bidiyo idan akwai su da hukumar tattara bayanan sirri ta Turkiyya ta kawo akan ɓacewar ɗan jaridar nan na Saudi Arabia mai zama a nan Amurka, wanda jami'an Turkiyya ɗin suke cewa wasu da saudiya suka aiko su ne suka kashe shi a cikin ofishin jakadancinta a istanbul kana suka yi gunduwa-gunduwa da gabobinsa wannan bukatar da trump ya gabatar a fadar white house tana zuwa ne yayin da ya bayyana goyon bayansa ga saudi arabia da daddiyar abokiyar amurka kuma ya ce yana sa ran ya ga an kammala bincike akan bacewar ɗan jaridar kamal kashugi kafin ƙarshen wannan mako saudiya dai ta musanta kashe kashugi da ke da ake masa tambaya abin da zai yi idan binciken saudiyar ya tabbatar da shugabannin kasar salman da kuma yarima muhammad bin salman suna da hannu a wannan kisar trump ya faɗa a wata tashar talbijin mai watsa labaran harkokin kasuwanci ta fox a baya yana cewa yana kyautar zato za su ɗauki matakai da suka dace bayyana ra'ayi da trump ya yi na zuwa ne bayan sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kammala ziyara da ya kai a saudiya da kuma turkiya domin tattaunawa da shugabannin saudiya da kuma rajab tayyib erdogan na turkiya da kuma ministan harkokin wajen turkiya mevlut kasavogo wanda wanda ya je tattauna da su akan bacewar kashogi wanda aka masa gani na ƙarshe a ranar biyu ga watan oktoba yana shiga ofishin jakadancin saudiya pompeo da yake shirin dawowa washington ya faɗa wa manema labarai cewa amurka tana son ta gane gaskiyar lamarin kafin ta fara ɗaukan matakan da suka dace inda har an tabbatar da saudi arabia tana da hannu a ɓacewar kashogi wani ɗalibi mai shekaru goma sha takwas ya harbe ya kashe mutane goma sha tara a ciki ya kuma jikata wasu guda hamsin a wata kwalejin kirikiri a crimea 'yan sanda sun ce vlasidle rubelskovi ne ya yi wannan harbin ɗalibi da ke ajin ƙarshe a kwalejin da ke birnin black sea a yankin kerch na crimea masu bincike da daraktan kwalejin sun faɗa cewa bayan wata fashewa ne sai wani ɗan bindiga ya shiga gidan makarantar ya fara harbi na kan uwa mai na kan uwa da wabi a kwalejin na kire-kire a yankin kerch din Mitri Perskov shine mai magana da yawun shugaban rasha vladimir putin inda yake cewa shugaban na rasha ya ba da umarni a gudanar da binciken kwakwaf akan wannan batu inda kuma ya aike da ta'aziyarsa zuwa ga iyalai da wannan abin ya shafa. an fara gudanar da binciken musabbabin mutuwar akalla mutane bakwai a cikin wata zanga-zangar bayan zaben kasar zimbabwe andrea mongere ya yi hira da muryar amurka bayan da ya ba da bahasi gaban wani kwamiti da aka kafa I'm bitter at uh, the whole uh, Ya ce ina bakin cikin abin da ke faruwa. ina fatan za a biya ni diya saboda yanzu haka ba na iya amfani da wannan hannu wajen yin aiki ko kuma daukan wani abu mai nauyi ba wai ina neman wannan diyar ya magance min lahani da aka min bane babu kawai dai sai dai ya taimaka wa rayuwata shugaban zimbabwe emerson mnangagwa ya kafa wata hukuma mai zaman kanta karkashin jagorancin tsohon shugaban afirka ta kudu galema motilanti an ba da hukumar wa'adin watanni uku ta kammala aikinta kuma ta kawo ƙarshen batun harbe-harbe wanda ya sanadiyan kashe mutane akalla guda bakwai wasu da dama kuma suka ji rauni ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta ɗauki mataki a hukumance a jiya laraba na ficewa daga wata da daɗiyar ƙungiyar ƙasa da ƙasa a wani yunkurin rage tsadan farashin aikewa da kananan kaya a ƙasashen waje daga nan amurka wasikar sanar da ficewar amurka a hukumance wanda ma'aikatan harkokin wajen amurka ɗin ta aikewa ƙungiyar da ake kira universal postal union ko kuma upu a takaice martani ne da akan abin da gwamnatin trump ta dauka a matsayin rashin adalci da china take cin amfani sosai wanda wasu kuma kasashe kamar faransa da jamus su ma suke cin irin wannan amfanin ta kasuwanci na yanar gizo bisa tsarin aiki da kaya na kasa da kasa da ake amfani da shi a yanzu aikewa da kaya zuwa ko kuma daga china zuwa nan amurka yana da arha fiye daga nan amurkan zuwa can kasar china bisa ga cewar wani jami'in amurka kasar china tana amfani da farashi na aika sakonni na ƙasa da ƙasa wajen saida kayayyaki na jabu da kuma aikin miyagun ƙwayoyi kamar mugun ƙwayen nan da ake kira fentanyl mai sa maye zuwa nan amurka Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da farko a Najeriya rautani daga jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar sun ce an gudanar da jana'izar hawa Liman. ma'aikaciyar kungiyar ba da agaji ta red cross wacce kungiyar boko haram ta halaka bayan da ta kwashe wasu watanni a hannun kungiyar wakilin murya amurka haruna dauda biyu ya aiko mana da karin bayani yan uwa da abokan arziki dai na ta da fifi don jajantawa iyayen wannan yara a unguwar mary palace da ke cikin garin maiduguri wadda gwamnan jihar borno honorable kashi tima ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka sallaci wannan mamaciyar duk da cewa ba zo da gawarta ba amma ai mata jana'iza kamar yadda musulunci ya tanada ga kuma abin da ke cewa wato inna lillahi wa inna ilaihi rajiun rashin hawa liman wato ya shafi duk al'ummar najeriya gaba daya domin tana aiki da kungiyar icrc wanda kuma kowa ya san aikin ceto ne suke domin su ne masu kula da lafiyan 'yan gudun hijiranmu wanda rikicin boko haram nan ta shafa don haka babu abin da zan ce sai mu yi addu'ar allah ya ji kanta da rahama ya sa aljanna firdausi ya zama makomanta babu shakka an yi babban rashi yarinya ce mai karamin shekaru gashi ta sadaukar da rayuwarta don da taimaka al'ummanmu saboda haka muna ta iyayenta da juyayen rashin da muka yi wallahi muna nuna a mu game da wannan rashin da aka yi yanzu dai mun sallace ta kuma mun mika sakon mu dama na shugaban kasa muhammadu buhari da mataimakinsa professor simbanjo da fatan allah ya kawo mana karshen wannan lamarin. Malam Abba Kala Balge ya yi wanta ne na jini da kuma ya ce sun yi sallama da ita lokacin za ta fi wannan aiki zuwa garin Naran. Gama abin da yake cewa. Dai Allah ne ya aji wannan abin kuma dan shekaru dama a Borno State ba wanda wannan abin bai shafi familinsa ko ɗan uwansa ko jikinsa ko wani kusan shi ba. Amma mu mutuwan kawar mu ya mana zafi sosai a zuciya. Zafi wasu ma ba mu gangawan tarayawar mu ba. Last person da ta tafi ta rabu da ni, kiyaye. wata kun sallama da ita mun sallama ni ma na sa ta hanna ta caca ta dauke kwalik dinta dan ba su su wuce tare hmm. ta tafi ba mu kara ganin ta ba yan uwa da abokan arziki da ma gwamnatoci da kuma kungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da miga ta'aziyar su da kuma jajantawa gwamnati da ma iyayen yarinyar game da aukuwar wannan lamari haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya mutuwa riga ce ba ta fita kulle nafsin za'iqatil mauti ayar qur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na mauce rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta ba dan mutuwa ta yi mun yankan kauna. To kan batun na kisan hawa liman wani bangaren shirin domin iyali zai dubi a kai nan gaba kaɗan a cikin shirin. A Najeriya har ila yau gwamnan jihar Naija Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi kira ga shugabannin siyasa da su ɗauki ƙwararren matakan kawo ƙarshen rikicin jihar Filato tare da kiran jama'a da su dukufa wajen yin addu'o'i domin samun zaman lafiya mai ɗorewa. kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da mustapha nasiru batsari ya aiko mana daga mina babban birnin jihar ta naija gwamna abubakar sani bellon wanda yake jawabi a wajen wani taron rufe gasar karatun alkur'ani na ƙasa da kungiyar Izala ta shirya Amina fadar gwamnatin jihar Niger ya ce akwai bukatar 'yan Najeriya su dukufa wajen gudanar da addu'o'i a kan lamarin na jihar Filato. Wanga abu bai daɗi ba mu ce a yau ƙasar na Najeriya za ka je wani gari zuciyanka na ɗarɗar. Dalili kuma mu shugabanni da 'yan siyasa saboda biyan bukatunmu ba mu so wani ya rasa ran shi ba. Gwamnan Jos ne yanzu da ke kan kujera ya kokari sosai wajen kamanta gaskiya amma kamar yadda shek ya faɗa mu tashi tsaye da addu'a ko mu ta'adda Allah ya tona asirin mutanen da ke jawo mana fitina a Jos kuma Allah ya anshi addu'ar mu shi sa aka ga kududdufi inda shekara da shekaru na ake kashe mutane da motocinsu a jefa cikin kududdufan. Shugaban majalisar malamai na kungiyar ta Izala mai hedikwata a Jos, Sheikh Saniya ya jingir, ya ce rashin hukunta waɗanda aka samu da laifi yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa rikicin na jihar Filatu ya ƙi ci ya ƙi canyewa. Wato mutane da yawa sun ce sharrin miyagun 'yan siyasa ne rikicin jihar fulato din nan wayansu suka ce mugunta ƙasar waje ce to duk dai an faɗa amma ni ina ganin ba zai za a rasa hannun 'yan siyasar a ciki ba marasa kyau an daɗe ana wannan cuta amma duk abin da kaga ana yi a ƙasa ya ƙici ya ƙi yawa ni a gani na ba a hukunci ne da an yi hukunci tun na farkon gani ga wani ya ishi na tsoron Allah. Don haka abin da ya sa ya ƙici ya ƙi cinyewa an mayar da wa'yansu 'yan mori a cikin ƙasa wa'yansu shafaffu da mai in sun yi laifi ba za a taɓa su. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. a gaida Mustapha Nasiru Batsari a Ghana hukumomin kasar sun ce suna kan ɗaukar matakan ganin tattalin arzikin kasar ya ƙara bunƙasa. Yayin wani taron haɗin gwiwa na saka hannun jari da kasar ta Ghana ta gudanar tare da kasar Birtaniya. Ga Ridwan Muktar Abbas da ƙarin bayani daga Accra. Mr. UP Grant ne babban jami'in zartarwa ta cibiyar bunƙasa zuba jari a Ghana. First of all, da farko dai ta daidaita tushen tattalin arziki daga ƙasa da kuma aniyar cimma ɗayan burce burce shugaban ƙasa na mashe da ghana wurin da ta dace don zuba jari a afirka a matsakaicin matsayi da kuma afirka ta yamma uwa uba ne akwai nasarori da aka samu na kananan gurabun tattalin arziki amma duk da haka muna da kwakwarar shirin zuba jari wadda zai samu haɓaka da kimanin dala miliyan arba'miya jakadan birtaniya a ƙasar ghana mr ian walker ya ce gwamnatin birtaniya ta kuduci aniyan ɗaukaka zuba jari tsakanin ghana da ingila tare da kuma tabbatar da aikin cuɗe ni in cuɗe ka tsakanin ƙasashen biyu mataimakin shugaban ƙasar ghana dr mahmud baumia ya ya ce yadda tattalin arzikin ghana yake mallakar ƙasa ya sa ya zama mawuyacin abu shawa hankalin masu zuba jari to amma irin tsarurruka da gwamnati ke gabatarwa za su iya farfado tattalin arziki zuwa tudu na tsira na zuba jarin the agenda was for transformation and for modernization and the transformation Ajandar farfadowa da zamantawa da muka zayyana ya jibinci fagage daban-daban kwatancin aikin gona da masana'antu. To amma mun kuma fahimci cewar bayan shekaru 60 da samun indifenda har yau akwai muhimmin matsaloli da gwamnatoci ba su magance su ba cikin kasar. Mr. Baum ya ce ɗauki haraji, rage kuɗin na ababen kyautata rayuwa, rashin tashin tsadan kaya a cikin wasu ababa na nufatan bunƙasar zuba jari cikin ƙasar. Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. saboda ya janye wando Ana ma kai naushi saboda kuɗi. Mu tsakanin ɗan adam mu gani. Mutum yana kallon banza saboda kuɗi. ta waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda gugu ke cewa karfe ɗan dare ne da minti 17 yanzu ga grace alheri abdu da shirin domin iyali su wannan sauran sati ɗaya kai kuka na wajen shugaban kasa ya yi kokari yana kokari ya kara kokari akan kokarin da yake yi ya fitar min da yadin yana a cikin kocin lafiya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da ba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Litinin kungiyar Boko Haram ta kashe ma'aikaciyar jinya ta biyu daga cikin ma'aikatan jinya uku da ta yi garkuwa da su biyo bayan cikar wa'adin da ta ɗibawar gwamnatin tarayyar Najeriya na shika sharaɗin da ta gindaya. Bayan tabbatar da cewa kungiyar mayakan ta kashe hawa Liman 'yar shekaru 24 wadda take aiki da kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da ake kira International Committee of Red Cross. Shugaba Muhammadu Buhari ya kira iyayen yarinyar ta wayar tarho ya yi masu jaje. ya kuma bayyana takaicin ganin yunkurin gwamnati na ceto ta da sauran waɗanda ƙungiyar ta sace bai kai ga ceto ta ba. A cikin hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa mai magana da yawun fada shugaban ƙasar Najeriya Garba Shehu ya yi ƙarin haske kan wayar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa iyayen hawa Liman. shugaban Muhammadu Buhari ya kirawo Alhaji Muhammadu Liman mahaifin ita Hauwa wanda in Boko Haram suka kashe. ya yi masu da shi da iyalansa jaje akan wannan rashi da suka yi rashi da ƙasa ta yi ya ba su haƙuri kuma ya bayanin cewa hakika ita gwamnatin tarayya ta yi duk iya abin da za ta iya dan ai kokari a ceci rayuwar wannan baiwar Allah amma ba a samu nasara ba sannan ya kirawo shi kansa shugaban Red Cross na duniya ya nuna mar jaje da alhini na 'yan Najeriya baki daya akan wannan rashi da aka yi na wannan baiwar Allah kuma ya roki Red Cross cewa do Allah su daure su ci gaba kokari da wannan taimako da suke a Najeriya shirya a da wannan rashin wannan bayar Allah ya sa gwiwar su ta sanyi su ce ko za su janye akan irin taimako da suke wa. Banda ƙungiyar agaji ta Red Cross da ta yi wa aiki ƙungiyoyi a ciki da wajen Najeriya sun yi ta hura gwamnatin tarayya wuta musamman bayan barazanar da kungiyar Boko Haram ta yi na kashe ma'aikaciyar idan ba a cika sharidan da ta gindaya ba cikin lokacin da ta ayyana. A cikin sanarwar da kungiyar ta fitar bayan kashe ma'aikaciyar da aka yayata a jaridun ciki da wajen Najeriya. ta ce za ta bar sharibu da rai ta riƙa yi mata aikin bauta. Da yake tabbatar da labarin, ministan watsa labarai na Najeriya Lai Muhammad ya bayyana kisan a matsayin rashin imani, ya kuma ce gwamnatin za ta ci gaba da yin iyaka ƙoƙari domin ganin an sako sauran mutane da ƙungiyar take garkuwa da su. ranar Juma'a da ta gabata karan farko tawagar gwamnatin tarayya karkashin jagorancin ministan watsa labaran ta ziyarci mahaifiyar Liya Rebecca Sharibu a garin Dabci shalkwatar karamar hukumar Basari. Ministan ya ji da aniyar gwamnatin tarayyar Najeriya na ceto Liya duk da cikar wa'adin da kungiyar ta baya na neman gwamnati ta cika sharidan da suka gindaya ko kuwa su hallaka ta. Laya Muhammad ya jaddada cewa gwamnati tana iya kokari domin ganin an ceto Liya. A nata jawabin mai sosa rai cikin hawaye mahaifiyar Liya ta sake jaddada kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta ceto yarta. ce Maman Liya wanda ka ɗauke ta tun on 19 February. Na ina muku maraba da zuwa. Na gode muku domin lokacin ku da kuka ɗauka kuka zo kuka ziyarce mu. Na yi muku godiya. Ina gode wa mutane waɗanda suke yin addu'o'i da musulmi da kristoci wanda suke addu'a domin mu. kuma kukana a gare ku ku sake kai kukana a wajen shugaban kasa kamar yadda deadline nasu wannan sauran sati daya kai kuka na wajen shugaban kasa ya yi kokari yana kokari ya kara kokari akan kokarin da yake yi ya fitar min da yarin yana a cikin kocin lafiya ba na barci ba na cin abinci ba yarinya na taimake ni ina roƙon ku kamar yadda kuka zo kuka ziyarce ni na yi muku godiya ku kai kuka na wajen shugaban kasa ya ke ni. To sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin ci gaba ko kuma akasin haka da ake samu kan wannan batu. Yarinya Yanzu kuma bari mu koma harkokin siyasa a Najeriya wannan karon mu dubi tasirin matasa a siyasar kasar bayan kafa dokar da ta ba su damar takara domin rike manyan guraben shugabancin kasa karkashin dokar nan da ake kira not too young to run. In kika lura abin da ake ciki a Afirka shugabannin na Afirka suna so ne daga kan kujera sai kabari. Sun ci nasu sun ci namu sun ci na 'ya'yanmu sun ci na jikokin mai zanatar bakunninmu suke ci. Za a iya tuna cewa a jihar Yobe, karamar minista harkokin ƙasashen ƙetare Khadija Ibrahim ta tsaya takarar majalisar dattijai ta kuma doke ɗanta Muhammad Ibrahim ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. Bayan duk ƙoƙarin da aka yi na neman ɗan nata ya janye ya faskara. Batutuwan da za mu nazarta kenan a wannan tattaunawa da wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi mana da waɗansu matasa a jihar Plateau. sunana luka fanfe malami ne a makarantar kimiyya da fasaha ta jihar plateau ni ce mai suna mary marcus matashiya ce sunana kamar jibrin kamar dan siyasa dan takarar sanato a jami'ar apc na kudancin plateau to baki barkanku da warhaka malam luka fanfe me ka fahimta da wannan doka da shi shugaban kasa ya sa hannu eto eh a kashin gaskiya dai in kika duba yadda yanayin yake afirka gaba ɗaya ba ma dai najeriya kaɗai ba in kika duba yadda gwamnati ake gudanar da harkokin gwamnati a ta farnin siyasa da ki ga cewa tsofaffi ne <laughs> suke wannan in kika je wasu kasashen ma kamar su cameroon kamar su zimbabwe da sauransu za ki ga dai ba matasa ba ne yawancin dai tsofaffi ne ko kuma in ce dai dattijai ne a yanda muke gani za ki ga mutane ne kamar shekaru sittin zuwa sama da sauransu ake samu matasa ba yawancinsu dai tsofaffi ne in kika zo najeriya kuma za ki ga harkan kuma eh, haka din yake eh, an yi magana cewa a samo matasa wato ana ganin kamar su waɗannan dattawan da mm. suke rike da madafun iko a eh, tako ta ina kamar ba sa ba da abin da ya kamata a yi ne eh kware kan ba su a bayar kuma in kika duba kundin tsarin ah, mulki na wayannan kasashen za ki ga cewa ya riga fitar da matasa daga cikin ah, ah, wannan shiga cikin harkokin siyasa da kuma gwamnati yawancin dai za ki ga kundin tsarin kasashen nan dai suke sa shekaru shekarun dai suna nan dai yanda matasa ba za su iya yi ba so in kika zo najeriya kika duba kundin tsarin mulkin nigeria za ki gane cewa kamun ma ka zama shugaban kasa sai ka kai shekaru 40 <laughs> da sama da 40 da haka kuma in kika je kuma harkar senator wato ana duba shekaru goma sha talatin da biyar in kika je kuma wanda ya kamata su shiga cikin sauran majalisun za ki ga shekaru ne daga talatin talatin da biyar da sama wato in kika duba kuma haka kika zo kika ga kuma yadda ake kokewa da matasa a kasar nan bayan da za su yi su shiga saboda kundin tsarin wayannan kasashen da kuma najeriya in particular ya nuna cewa bayan da za su yi su shiga sai dai abun kuma in kika duba yadda yake an rage shekarun kamar yadda kundin tsarin take da kuma dokan take amma kuma akwai gefen da ba a rage ba na shugaban kasan an rage daga 40 zuwa 35 ba in kika ga na gwamnan na gwamna an bar shi a 35 na senators ma an bar shi a 35 na members majalisun house of representatives su ma an rage haka a haka so gaskiya a gaskiya akwai matasan wanda suke da kokewa wajen su ga dai su ma sun an goga da su a cikin harkokin siyasar najeriya amma da yake da din kundin tsarin mulkin najeriya ba ta dai ba su wannan zarafi dama su yi wannan ba kin ga wancan zarafin an kulle shi to yanzu dai da wannan dokan matasa dai suna kan kokewa su ga da su maza a dama da su to barin dawo wurinka kamar eh, jibrin bancirka yi takara a matsayin sanata a nan jihar plateau kuma ganin kai matashi ne mai karancin shekaru ya ka samu kanka tsakanin waɗannan uh, dattawa da kuka yi gwagwarmaya da su eto eh wannan doka da aka kawo shi ne ya faranta mun zuciya domin na farko duk abin da aka yi a kowane kasa dokan kasa shine zai baka fifiko da karfin gwiwa da wannan doka da aka sa hannu a kanta ni na ji daɗinta ko da dai babu an samu matashiya yawa ba wani wanda zai shiga takara a ce wani doka ya hana shi sai dai kash lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mu ja birki nan sai mako mai zuwa mu ci gaba da jin bayanan matasan yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu zainab babaji da umar faruk musa da suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. yanzu kuma sai labarai a takaice. ministan karamin ministan harkokin wajen india ya yi murabus biyu bayan zargi da mata 'yan jarida da dama suka masa na yin lalata da su yayin da yake editan wata babban jaridan kasar sai dai ya yi watsi da zargin da suke yi yana cewa ba su da tushe murabus da mj akbar ya yi shine mafi girma da aka fara gani a india tun bayan fara gangami da mai take nima ko kuma wato mitu kenan a indiya wanda mata da suke fitowa suna zargin mashahuran mutane a sashen kafafen yada labarai da kuma sashen nishadi suna neman wato suna nufin an yi lalata da su ya ajiye aikinsa ne wuni biyu bayan ya shigar da kara akan wata 'yar jarida priya ramani a kotu akan yunkurin bata masa suna macin farko da ta fara zargin shi da neman yin wato cewa ya nemi ya yi lalata da ita mata da suka zargi akbar da aikata ba daidai ba sun hada ne da mata 'yan jarida waɗanda a yanzu suke da mukamai da suke taka rawan gani a masana'antar yada labarai shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya laraba cewa yana bukatar murya da hoton bidiyo idan akwai su da hukumar tattara bayanai ta sirri a turkiya ta kawo a kan ɓacewar ɗan jaridan nan na saudi arabia mai zama a nan amurka ta da gaida baba yakubu makere wanda kamar yadda kuka ji shi ya ta ne gabatarwa sai ciwo ba hero diodone da ya haɗa mana shirin baki ɗansa tare da injiniyan mu darren smith masu sauraro na muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma dan an jima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda inda za ku je da wata kungiyar wanzan da zaman lafiya ke tattaro kan musulmi da kiristoci wuri guda a jihar Taraba domin wanzar da zaman lafiya da fatan za ku kasance tare da mu sunana Mahmud Lalo daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC Afrique. Le monde aujourd'hui.